mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ne ta Alfa Radio za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Hauwa A duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma goma sha takwas ga watan oktoba na shekarar da da uku. za mu ɗora ne akan irin rawar da mata ke takawa a siyasa da yadda ake ci gaba da barinsu a baya da dai sauran batutuwa da suka shafi hakan. Haka yake masu saurare muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu ne wakilin sashen Hausa a Najeriya ya tattauna mana da mata 'yan siyasa da sauran masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu. Masu saurare sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro sanin kowa ne mata na taka gagarumin rawa a fagen siyasa musamman a lokutan zaɓe kan jera dogayen layuka domin zaben 'yan takara duk da dai ba kasafai matan ke goya bayan 'yan uwansu mata ba don suka tsaya takarar wani mukami da yadda ake baya-baya wajen ba matan mukamai wakilin sashen hausa na murya amurka da ke kano a najeriya Muhammad ibrahim kwari ya tattauna da mata 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki akan batun don haka sai ku biyo mu zuwa teburin tattaunawar mu. Masarar Assalamu alaikum barka da saduwa da ku a wannan fili na yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka. A yau za mu tattauna ne akan al'amuran da suka shafi harkokin siyasa amma na mata. Yadda mata ko kuma rawar da mata ke takawa a Najeriya a fagen siyasar Najeriya har yanzu kwalliya ta gaza biyan kuɗin sabulu la'akari da cewa kaɗan daga cikinsu ne suke samun su ɗan iya cin zaɓe ko da a matakin ne na fidda gwani kuma in an zo naɗa mukamai ma za ka gare kalilan daga cikin su ne suke wato yin nasara kazalika in an naɗa sun wasu daga cikinsu kuma ana korafi da su kamar yadda ake korafi da maza ana cewa wai mota ta tashi an tura mota ta tashi a bule su da kura domin matan zaka ji suna korafi hajiya wance ko onarabiya wance tun da ta tafi abuja nan shiru kake ji ta canza ne tun da ta zama mataimakin shugaban karamar hukuma ko kansila hakare hakare gashi kuma an ce su matan su ne suke da dimbin ƙuri'u su ne suke ma da 'ya'yansu za su iya cewa je ki zaɓi wance je ka zaɓuwa ne karkai kaza karkai kaza amma dai har yanzu dai za ga rawar da suke taka ko kuma damammakin da suke samu a fagen siyasar bai kai ya kawo ba domin tattauna wannan batu da ma ƙarin wasu batutuwa musamman yadda kalubalen siyasa suka ko kuma kalubale da bai biyar harkokin siyasar najeriya ɗan kasar ma wasu kaman gwiwarsu tana sanyi to za mu ji su matan su tasu gwiwar ta yi sanyi ko kuma a suna nan har yanzu da kafafunsu domin tattauna wannan batu na gayyato mana honorable halima kabara wace ta tsaya takarar Ɗan majalisar tarayya wurin sau biyu ko sau uku ne daga mazaɓar birnin kano honorable ya barka da isuwa wannan fili Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Kazalika muna da wata onar biyar wato honorable Aisha Haruna Kabuga ita kansila ta tsaya sau ɗaya har sau uku amma dai har yanzu ba ta kai ga gaci ba za mu ji me yake faruwa. Um, honorable watakil da ke zan fara tun da ke kujerar tarayya ma kika abu na honorable Halima Kabara sau nawa kin cikin tsaya takara. sau nawa kika tsaya kuma wata watakila kin samu ilimin maka menene ilimin da kika samu misali salamu alaikum wa rahmatullah na mata da maza salamu alaikum wato ilimi in ka ji an ce ilimi ba kaɗan ba ma a wannan harka idan aka ce za a faɗi ilimi to za a ce mutum ya zama profesa domin a harkar siyasa idan aka ce za a ce me ka fahimta ko me kika gane ai sai sai mu kwana mu yini muna gaya maka abin da muka fahimta da ilimin da muka samu a kansa wato na tsaya da farko na tsaya takara na majalisa ta jihar kano sannan daga baya allah yi ba a samu ba sannan kuma muka zo muka ci gaba da gwagwarmaya muka zo kuma lokacin zaɓe ya zo a wani lokaci ne kika tsaya takarar majalisar dokokin kano E, a 2015 shekara 2015 mm. to a lokacin nan muna jjc a wace jam'iyyar ne a jam'iyyar mai girma gwamna a lokacin duk ana can ai ana pdp na'am lokacin kaga duk ana tare eh. ba a zo an yi ware-ware an yi ware-ware bai eh, a dai pdp ke kika tsaya eh, daga baya kuma muka zo mai girma gwamna abdullahi umar ganduje kenan ya koma muna tare da shi aka zo aka yi maja aka fitar da apc so sannan muka zo mu muna tare da shi to eh, eh, to primary aka yi kika faɗi ko kuma ya aka yi a wancan lokaci ai a wancan lokaci ba primary aka yi ba neman hmm. ka za a yi kai haƙuri ka san ita mace kullum sai a ce an ba ta haƙuri za ta haƙura amma kuma ta yi haƙurin ƙarshe ta kuma za ta dawo ta zama fair amma to eh, ke yi haƙuri kamar yaya wato abin da yake faruwa za a kira ka ne a zaunar da kai a duba su waye iyayen gidanka ta hannunsu za a nemo ka idan aka nemo ka sai a zaunar da kai a don kwafar da kai a ce ka yi haƙuri ka yi biyayya ai kaza ai kaza ai kaza to wannan haƙuri idan ka yi kaga ka samu ilimi na farko ko da baka nuna ba to da aka ce ki yi hakuri sai kika haƙura. sai na ce na haƙura. baki ce ai demokradiya ta halinta ba in yi so abin da isa ba za mu ce ba saboda idan ka ce za ka yi demokradiya ta halinta to duk wani wanda yake tare da kai zai janye maka baya sai a ce ba kai biyayya ga shugabanci ba a ce ba kai biyayya ga kuma ita siyasa in baka da biyayya to kuma ba za a bi ka ba to eh, yanzu wancan mataki kenan na majalisar dokokin jihar Kano a shekara ta biyar. Mm. za mu do mu ji yadda aka yi eh, a 2019 wata ko da 23 da kika ne da kika ga cewa ma lokaci da zaki tafi abuja um, honorable aisha kefa yaushe ne kika tsaya takara misali yawa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatun. farkon tsayawa ta dai takara nima 2015 din ne 2015 eh ba 2015 ne shine na tsaya takara din nima na kansila din to a lokacin da da na fito kansala gaskiya tunda mata ne yan uwana suka encourage ina in fito kuma gaskiya na samu kalubale da dama shi ne yin farko kuma mata sun yi supporting dina kuma al'umma ma sun gani don a yanzu za ka tambaya wace ce aisha haruna kabuga a mazaɓar kabuga a karamar kuma gwaɗi saboda gaskiya a lokacin na gigi ta mazan sun tsorata don gani suke yi ai in fa ba a mun ba babu yadda za a yi gaskiya su samu nasara to wannan abin ya sa na sa hope a cikin zuciyata na cewa nima sai na ga ƙarshen tafiyar inda mm. za a tsaya to kuma ka san irin wannan idan an fito ta siyasa yanayin yadda mutane suke ganin ta daban a waje yanayin yadda kuma mu wanda muke ciki muke ganin ta to tun da kin jajirce na an je an yi primary ga primary ne ko kuma ke ma hukuri aka ce ki a gaskiya ai gaya ma duk wata jam'iyya duk wata jam'iyya a dai Najeriya ban ce gasashen waje ba hmm. wanda za ka ga kuru-kuru an yi an kai zaɓe har a ce an yi firamare wanda al'umma suke gani shine kamar a ce na shugabannin ƙasa amma tun daga kan takarar kansila dan majalisar jiha mm, na tarayya mm. duk jami'in da ke gaya maka kowa shiga daki ake yi a rufe a yi magana a yi sulhu tsakani a ce an bawawa ne a haka abin yake amma babu wanda zai zo ya ce mana wai ana wani abu wai shi primary election wai don haka ce ma dai cewa aka yi hakuri hajiya aisha kuma kika hakuran duk da cewa mata ne dole sai ka ce ki fito ai idan ma baka hakuran ba ma za ja jaza wa matan in ma baka hakura ba ma nan matan daga ƙarshe wani abu da za a yi za a ce idan kin hakura za mu baki wani mukami alkawari haka alkawari eh. to sai ku yi asara daga ƙarshe ba a baki mukamin ba da za ki sapotin wannan matan da kuka tawo mm. da su ma za ki dan lasa musu wani abu na siyasan mm. sai ku yi bi babu to tun da kin yi takarar na har sau ɗaya sau biyu ko sau uku har sau ɗaya sau biyu zuwa eh, uku eh. kuma dukkan kujerar kansila ba kika nema eh, babbar demokradiyya ke nan. siyasa kansila ba <laughs> za mu dawo mu ji a na biyu da na ukun hakurin aka baki ko kuma an bar kikin gwabza honorable halima ke da aka zo karo na biyu tun da wancan ah, masu ruwa da tsaki sun ce lalle lalle ki haƙura kuma kin haƙura a karo na biyu da kika nemi majalisar tarayya tun da a ah, wancan majalisar dokokin jiha kika nema to karo na biyu akai wato abin da ke faruwa karo na biyu mm. a nan akwai gwagwarmaya saboda matan shugaban kasa hajiya aisha buhari a 2019 ne ko da 23 nan wannan na 23 nan tun kamfen ita ta mara mana baya duk wata aspirant mata duk wata ita kara mace tana neman mu Lokacin da ta hallara kuɗin ne Hallara mu dukkan mu din Najeriya. Eh. A nan muka samu negotiating muka san junan mu muka mm. yi exchanging numbers mm. a yanzu duka Najeriya muna da group na aspirant na mata. So anan nan ta bamu karfin gwiwa cewa mu jajirce ita kuma ta yi mana alkawari za ta nemi shugabanninmu kowane gari za ta yi kowane gwamna magana. cewa a cikin matan da suka fito ko guda ɗaya ce a ringa bari mata su ma suna ana dama da su so wannan ita ta sa muka sa ho Ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado Allah da ka haye hasashe na. Ubangida na da za ka ɗauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na. Ubangidana da za ka ɗauki zance. Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Muka tsaya suka ci daga can ta gaya mana lalle mu tsaya kan mi Kar ku ja da ba. Kan mu ja da ba. muka taho muka da ƙasa da ƙwarin gwiwar mu muka da garurruka mu kowace ta zo muka tara mutanen mu mm. mata da maza domin ita siyasa kina siyasa ba za ki ce lalle mata ne ba sallah mm. dole da yara da matasa mm. magoya baya dai kuma ana samu daga bangaren maza da mata da local government ɗin ki gaba ɗaya da kuma wasu 'yan wata local government da za su zo su kawo miki ɗauki domin ya danganta da yadda kika iya ma'amala da mutane mm. so anan muka samu muka dawo muka jajice ban taɓa tunanin zan jin yunwa wani dan adam ba to tun da kun samu wannan alkawari da kwarin gwiwa daga ita aisha buhari mm. da aka zo sai kika ci gaba da yaɗa murfa kenan sai muka ci gaba da yaɗa murfa to me faru abin da ya faru sai da muka zo ƙarshe shi ɗan takararmu yana ganin cewa lalle lalle fa aka bar shi da mu domin a tsaye muke ba za mu saurara ba shi wanda yake son kujera shi wanda yake son kujera eh. wanda kasan an zo takara akwai wanda gwamnati take so. A to ai kuma ke ke ma kin fada rukunin wanda gwamnati take so tunda eh amma ai ah, federal daki shugaban kasa ta yi magana kuma ta ce za ta yi wa gwamnati magana. Wato ai wannan ita take sawa muke da kwamfida amma mu ba mu da tabbaci tunda ba mu gani ba. So da muka da kasashen mu muka ci gaba da yada manufa muka ci gaba da yi to daga ƙarshe Na ga mai girma gwamna wanda yake so to zai tara ku ci to ga alfarmar da yake nema a hannu wainan din ma hakurin aka ba bayan mun gama wahala to ke baki tuntubi ko shi a lokacin ganduje sun dan yi wata gana da Aisha Buhari ba kan magana abinda muka so mu yi daga baya muka rubuta laita. Hmm. mu ji yaya alƙawarin da ta yi mana ta tuntubi mai girma gwamnan mu kuwa dan mu sani muke ciki har yanzu ne nake maka magana har suka sauka har yanzu ba mu da feedback to ita fa shi gwamna ya kamata ku tunkare shi ku ce ga fa matsaya da muka yi da mai daki shugaban kasa da muka tunkare shi sai aka ce ya ce ni ga candidate ɗinsa a matsayinka da ka san harkar siyasa kasancewa yadda ku kuke ganin siyasa a waje ba ita bace ba a cikin gida wai a lokacin da kika ci gaba da wannan gwagwarmaya kin mm. kashe kuɗi ko kuma a ai ba kananan kuɗaɗe ba ko duk wanda isan yana siyasa ya san cewa ba za ka yi dariya a kai siyasa ta dariya ka yaki haƙura ba you must spend dole sai ka kashe kuɗi sai kana yi wani ma sai yayi maka ita siyasa da kake gani shi yasa nake so mata su ringa fitowa siyasa domin kana cikin gida baka san me ake yi ba Kawai da gwamna ya tara ku eh yace ce ai haƙuri yawwa Mu sai aka haƙura ya tara mu cewa mu yi haƙuri mu janye wa ɗan takararsa da alkawarin cewa duk wata wahala ta mu da muka yi za a yi waya mu sannan za a duba wani abu da ya dace a gwamnati za a yi mana to ka ji abin da ya faru kuma ita rayuwa in dai baka bi na gaba da kai ba ana wace nan ba za a bi ka ba to da kuka wannan taro da mm. gwamna a gidan gwamnati ya baku wannan sako ya roƙi mm. alfarmar ku mm. ya ta kasance tsakanin ki da magoya baya magoya baya na bari in gaya maka wato a ranar dai ban yi bacci ba na samu kalubale ta ko ta ina dan me challenges akai akwai wanda ya zage ni wai saboda akwai wacce ta zage ni kamaya dan me zan wa gwamna biyayya dan me zan janyi dan me ya tambaye ni za roƙe ni zan janyi masa a wani dalili shi ya biya ni kuɗin takara na ce a to a wani dalili za ki kunyata mu ki janye kasa kasa kasa na samu challenges da kalubalen da ban taba tunanin zan samu ba Allah a rayuwa to amma ke ma ai wani zai ce watakila in aka je irin wannan zaure hmm. tunda zance ne na jama'a watakila ku nemi albarma ku ce da mai girma gona to za mu je mu gana da da magoya baya musamman makarrabai a tattauna da sauransu. Wato abinda nake so in gaya maka tun ana gobe za a yi tun ɗayan dare ake kirana har uku na asuba. dama dai kun ji guguwar kanshin cewa abin da zai fara kenan ta ko ta ina waya ake mu cewa gobe ga abin da za a yi kar mu je gurin mu ba da kunya kar mu je gurin mu yi kaza ana yabanki ana ganin mutuncin ki ana ganin jajircewa ki kowa yana supporting so har karfe hudu na asuba a min waya ni kuma ina ganin in ban yi mai girma gwamna biyayya ba to waye nake da shi da yake shi magoya baya mana ai magoya baya dole mu yi hakuri mu bi umarni shugabanmu domin ita ita siyasa wala in baka bi ba za a yi ka To, Honorable Aisha, ke da kika zo takara ta kansila nan karo na biyu. Eh. A a wace shekara ne kika shiga karo na biyu? Shi na biyu shi ne 2019 kenan. 2019. Eh. Karo na biyun ma cewa aka yi ifto. Shi na biyun. Ai challenges din kamar yadda uwata ta faɗa ni ma na samu wannan. To amma da na biyu ya zo sai kuma aka zo aka ce to kin ga dan Allah za ki kara fito mana na biyun nan amma ba zancen janyewa sharadi ke eh, eh. to na ce aiko ba zan janye ba saboda Ki kai musu alƙawari eh hmm. dan na farko shine takarar da na fito alƙawarin da aka yi min ba a bani ba o da wancan da na tuna kin ce an miki alƙawarin cewa ki janye za a yi eh, kansiliya za a yi miki ta mai gafaka shine eh to ba a yi ba to sai wannan muka yi wannan shekara hudu al'umma ta da mutanen da muke tare duk ba su ba su amfani komai ba hmm. to shi ne muka ce na ce suka ce to gaskiya kuma ya Kuma ya jam'iyyar ku ce a lokacin ba a to ai kuma kaga ana ai a lokacin da ana PDP eh shine na ce ai da aka dawo hmm. da aka dawo jam'iyyar mu din ce amma kuma za ka gani akwai wayan da ana tare a nan wasu still suna can wasu kuma an dawo nan tare hmm. duk ya zama wani iri ne to wannan abin shine na ce to ai ni ma ba zan janye din ba saboda tun da abin da aka yi ma a farko ba a cika ba to Allah ya yi na ƙara tsayawa shi ma aka yi aka yi in janye ban janye ba shi wannan dai na turza tun da an kai jallin da kowa ya janye na rage ni kadai daga je sai takarar gwamnati dan takarar gwamnati to wannan abin ya sa aka ce to duk yadda dai za a yi ya kamata a kirawo ni a yi mun magana na gaskiya sai na ce ai saboda wancan karin an yi mun Mm. kuma ban ji daɗi ba shi yasa wannan na dage to Allah ya sa dai aka yi magana cewa in dai na janye wannan karan abin da aka yi min wancan ba shi za a yi yanzu ba to shi ma dai an dai turza an kai karshe amma kuma na janye da to amma ita ga honorable eh, halima eh. ta yi wata kasassaba da ta je gaban gwamna eh. sai kawai ta ari bakin magoya baya ta ci musu albasa. Eh. eh ba ta tuntube su ba kawai ta ce ta janye saboda tana ma gwamna. To ke ma ke din ma hakan ne ko ku kin yi tuntuba. A'a shi wannan ai saboda turza da ake ai ana komawa ne. ana mm. turza kana gaya magoya bayan ka faga abin da ake Da halin da ake siye. Eh. Suna a'a da ƙara turza dai a yi gaban. Eh. Ƙara turza dai to a wannan dai sun jinjina min saboda tunda na kai har. Daga ke sai dan takarar gwamnati. Daga yau takarar gwamnati. To wannan sun jinjina min gaskiya tun an kai wannan lokacin suka ce ko da na janye dai suna cewa ai mun dai ba su wahala eh, mun dai ba su wahala ko ba komai eh to wannan abin yasa gaskiya ni ma na ji daɗi na wannan lokacin tunda a wannan ana yin zaben abin da aka min alkawari kuma aka ban aka cika eh ana yin jajircewa ta yi rana yawa jajircewa ta yi rana gaskiya amma ke ma cin cika alkawarin shine dai bamu sani ba alkawarin ga mutane eh, mutanen ki mana sosai ai ni har yanzu ina tare da mutane na har yanzu da kake gani ina tare da mutane na saboda to karo na uku fa karo na uku ma haka na uku ma da aka yi shi ma wannan kaga wancan aka bani SA ta gwamna a ah, lallai shi ma wancan to eh. a wannan shine na ƙarshe wani a yanzu haka ina kai shine hmm. aka bani supervising consider ta ta lafiya Ubangida na da Allah da ka haye hasashe na gidana da za ka ɗauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na Ubangidana da za da bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa masu sauraro ba a nan tattaunawar ta tsaya ba da haka sai a biyo mu a ranar laraba mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin ci gaban tattaunawar yanzu kuma ku biyo mu mu je ga wakiliyarmu da ke kaduna wato binta ibrahim zuwa madafa wayo allah tuwo sauraro barka mu sake sada da ku a cikin zauren mu na girke-girke a filin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta yi mana girki irin na mutanen zuru. An ce zuru komai nama. Hmm. Kwada tayar moto to yau za mu ji yadda ake sarrafa tayar moto daga bakin umma idan da gaske ne. Hmm. Malama umma barkan ki da zuwa wannan zaure. Barkan mu je ya ji abinta. To masha Allah malama umma me muke da shi ne yau daga kasar Zuru. to a yau dai insha Allahu za mu kawo masu sauraro tuwon tsamiya da kuma inda ake yin miyan jajjabe. miyan jajjabe kika ce ko mene miyan jajjabe jajjabe eh to sunan miyar kenan sunan miyan kenan special miya kenan ta yan zuru to yau za mu ji yadda ake miya daga zuru mm. daga bakin kuma ita ba da ka da wata malama ummu malama ummu idan za a yi wannan tuwo na jikin ce a wani tuwon tsamiya mm. ya ake gabatar da shi wannan tuwo ta shi tuwon tsamiya idan za a yi shi da farko muna bukatan garin dawa ko kuma garin masara amma kin san mu da yake majiya karfi ne kuma fi eh. amfani da dawa hmm. to in kika samu garin dawan dawanki ki samu tsamiya tsamiya irin wadda ake kunu da ita irin wannan tsamiya in kika same ta sai ruwa sai tukunya sai itace sai murhu da farko za ki ɗora ruwanki na tuwo akan wuta idan kika ɗora a kan wuta za ki dauko wannan tsamiya za ki gyara ta ki wanke ta ki zuba ta a cikin wannan ruwa to za ta ce ne za ki iya ki jiƙa ta ki zuba ruwanta ta kuma ki iya ki zuba ita tsamiyar kanta a cikin eh, kai tsaye kenan yawwa kai tsaye a cikin ruwan tuwanki ko da ruwan tuwanki zai tafasa kin ga wannan tsamiya ta same kenan sai ki tsame ta sai ki dama garin talgenki kuma still zaki iya zuba ruwan tsamiyan a cikin garin talge in ta ko da kin manta biki sa a cikin ruwan ba don kika zo dama garin talgenki sai ki yi talge don kika yi talge ki ga tuwon idan na masara ne ake da yayi miki brown wato ta canza kala da ya yi ruwan ƙasa ƙasa alaman akwai tsamiya na cikin. yawa eh to shi kuma dawa dama dama haka kalan shi yake mm. sai dai kawai a ce ya dan ƙara duhu dan kika yi talgenki kika maida kika rufe kina zaune kina zaune kina zaune tuwanki ya nuna sai ki tuka sai ki kwashi akwai wani alama ne zan gane cewa ta wannan ya nuna eh to ai kowanne tuwo zaka gane alaman shi ta kanshi ko zaka ji kanshi ya da gida musamman ma a ce tuwon dawa to ka san tuwon ka ya nuna zaka je zaka tuka kuma kin ga malama binta wannan tuwo idan aka yi shi zaki ga ya bambanta da ma sauran tuwo irin na katsinawa To. Saboda za ki ga tuwon ya ƙara ƙyalli ya yi danko mm. ya yi santsi sannan kuma ga test ɗin shi a baki ma za ki ji kina cin shi kina jin ɗan tsamu tsamu haka gwanin ban daɗi. Wato sirrin ƙarfin ku kenan. Sirrin ƙarfin mu kenan. <laughs> To malama Umma bayan an yi wannan tuwo nan naji akwai sauki tunda tsamiya ce kawai ta bambanta da tuwon da kaza nawa suke eh, eh. iyayen gidan naku. A'a bayan mu dai. A'a to <laughs> sai miya ita miyar jajjabe ɗin da kika ce wanda eh. kika ce ita ce mahaɗin shi wannan tuwo. Shi wannan tuwo tabbas ita miyan jajjabe muna buƙatar kayan miya abin da ya kunshi tumatir tattasai tarugu albasa sai sinadarin ɗanɗano sai ɗan gishirinmu sai ganye wato ita wannan miya ta musamman ce gaskiya ya ki samu ganyen rama ganyen zogale ganyen yakuwa ganyen dinkin duka kin ga wannan ganyen lissafa miki da wani ganyen ma idan kana da bukatan shi in je ka san ana dafa shi a ci shi to da su duka zaka same su sai man kaɗe in baka da man kaɗe musamman mu nan yana dan mana wahala to za mu iya samun ko gyaɗa haka amma mu je can da man kaɗe miki bayan kin tanaji wannan kayan da muka lissafo miki za ki jajjage kayan miyan ki in kin jajjage kayan miyan sai ki dora ruwa a wuta sai ki zuba shi me za a yi ba soyawa za a yi ba tunda ba ma a lokacin za mu zuba mai bikin ka ba mu da man da za mu zamu za mu soya eh, a lokacin eh, dan kika wannan zindume da daddawanki da sinadarin ɗanɗano da gishiri daidai testin din yawan miyanki kikin san adadin yawan ki don kika zuba wani abubuwa a ciki sai ki bar shi ta tafasa ya tafasa ta tafasa ta tafasa zai rage yawa ya gidan kike son kan ruwan miyanki mm. sai ki ɗauko wannan ganye da kake bukata ainihin eh, mm. ganyayyaki da kika tara kala kala wannan ganyayyaki da na lissafo su tun a farkon mm. shiri wanda kake da bukata sai ka zo sai ka zuba shi a ciki dan ka zuba shi a ciki wasu har kubewa suna yin bayan an kuma gama da sa ganye su kuma kara da kubewa ta yi eh, yauki kenan eh, har kubewa wasu suna sakawa a ciki dan kika saka a ciki sai ki gauraya ki gauraya ki gauraya wannan ganyen zai zashi zai dan yi kauri haka na dan yi kauri to ganye ya nuna sai ki sauke miya miya ki ji miyan kina ta kanshi ba gida ba gyada ba komai ba a gushi za ki sauke in kika sauke sai ki mai da man kaɗe da muka ce tun farko mutum ya tanaji man kaɗe sai ki sa man kaɗanki ki a wuta kin san shi da skararre ne don kika sa shi a wuta in ya gama narkewa za ki samu albasan ki da attarugu ki jajjaga kika jajjaga sai ki zuba a cikin wannan man kaɗe shi za ki soya man kaɗan za ki je na ƙanshi ya soyu sai ki ɗauko wannan mai a ƙasa inda mai take a ƙasa aka zafi tsiyaya wannan man shi narkakken man kaɗai ɗin eh, wasu wanda ka soya ba hmm. aka zafi tsiyaya shi sai ki gauraya ki gauraya har ki ga miyan ta yi kyau gaskiya ba <laughs> ni yanzu hannun hango abin ba hakin hango shi ko hmm. ha ba dan ma baki gan shi a gaban ki ba ki bari kawai ki bari kawai su malama umu mun gode da wannan girki naku na asali wato wanda kike cewa girki na musamman daga kasar zuru na'am to kuma bayan wannan kamar hajiya binta misali a ce kayi ma wannan miya yara sun shanye ta da daddare kuma da rana ga ka da sauran tuwo mm. za ki iya musamman aka ce lokacin damuna haki ga mutum a cikin gidan shi ma ya shuka irin su rama su zogale haka za ka samu wannan ganye ko rama ko zogale bare munan da muke bariki mun fi samun kabeji da latas to mu ko shi za ka iya samu yadda ake kwadawa ka kwada shi da kuli hmm. da sinadarin ɗanɗano in za ka mishi ma yanke yanke duk za ka yi mishi to ga tuwanka yawwa eh duk za ka saka abinka ga tuwanka a gefe ga ganyenka kamar yadda za ka ci tuwo da miya haka za ka gutsa tuwon nan sauran tuwo wannan da ya rage naka yawwa ya rage me ko a ce a zubar da shi ko eh, a ba tumakai eh. to ko kuma a ce a tsaya hura wuta yin miya to kin ga wannan mafi sauki za a gutsira haka za a ci da tuwo da shi wannan ganye za a ci ko kuma mai sauraro ya dama tuwon shi ya shanya abin shi <laughs> kuna dangantaka da gwarawa ne ba mu da dangantaka da gwarawa mm, su ma an ce suna eh, dama tuwo suna dama tuwo su sha to mu ma muna dama tuwo mu sha musamman wannan kodai sirrin manoma noma ne don da dukan kuma noma ne. To ba mamaki. <laughs> To mun gode malama umu. To madalla masu saurare baki ɗaya anan ne muka kaga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Julie Leathers Gresham tare da abokiyar aiki na da ta tani gabatarwa wato Zarawu Aminu Fage da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin da sauran abokan aiki. Ni Hawa Sharif ke muku sallama daga nan Washington DC. A huta lafiya. Yau da